submission so far. I want to give opportunity to those who are against to speak. Majalisar Dokokin Kasar Ghana ta amince da kudirin doka na kwamitin kula da ayyukan kundin tsarin mulkin kasa da dokokin kasa akan amincewa da dokar da ta tanadi yin aure tsakanin maza da mata da kudirin doka na tsara iyali da ya dace da al'adun al'umma bayan an karanta wannan kudirin doka a karo na biyu a gaban majalisar dokoki a ranar laruba biyar ga wannan wata na yuli to provide for proper human sexual rights and ghanaian family values proscribe lgbtq plus and related activities proscribe propaganda of advocacy for or promotion of LGBTQIAAP plus and related activities, provide for the protection of and support for children, persons who are victims or accused of LGBTQIAP plus and related activities, and other persons and related matters. Bayan an karanta wannan kudirin doka a karo na biyu, sai mataimakin shugaban majalisar dokoki na biyu wato honorable andrew amaku esiama ya baiwa mambobin majalisar dokoki dama da bude musu fagen soma tattaunawa da musayar ra'ayoyi a kan wannan kudirin dokar. A cikin mambobin majalisar dokokin da suka bayyanar da ra'ayoyinsu har da ministan kula da kananan hukumomi da raya karkara Honorable Dan Bochwe wanda bai yi wata-wata ba ya siffanta ayyukan yamma digo da liwadi. da masu sauya halittar jinsinsu wato lgbtq a matsayin rashin hankali da hauka da yin rayuwa da irin wannan mummunar dabi'a a tsakanin al'umma a ra'ayinsa ya kamata a kara tabbatar da aikin sa ido daga bangaren hukumomi a fadin kasar ghana bayan amincewa da wannan kudirin dokar zuwa cikakken doka a kasar ghana a nasa bangaren mataimakin shugaba mai sawatarwa ta bangaren yan adawa a gidan majalisar dokoki honorable ahmed ibrahim ya jinjina wa mazanjiya da suka yi tofin Allah ya ne a kan gudanar da harakokin yammadigo da liwadi a cikin kasar Ghana, inda ya yi misali da tsohon shugaban cocin Pentecost Apostle Opoku Onyina da sakatare mai ikon zartarwa na gamayyar kungiyoyi da ke yin tir da yammadigo da liwadi da kira ga tsara iyali yadda ya dace da al'adun al'umma Lawyer Moses Fu Amoni. I'll therefore have a singular honor to put the question. And the question is as many as are in favor of the motion listed in today's order paper 18, item listed 18. All those in favor of the motion say aye. aye. All those against say no. Honorable members, it is obvious the eyes have it. The motion is adopted. sai dai an samu rashin fahimta inda aka tafka zazzafar muhawara a tsakanin yar majalisar dokokin mazabar ablekuma ta yamma wato honorable esla osu ekufu da dan majalisar dokoki mai wakiltar mazabar tamale ta tsakiya honorable murtala ibrahim muhammad a kan sahihanci ko rashin sahihancin wannan batun everybody to be clear that none is against the bill. Then we move on. a ƙarshe dai dan majalisar dokoki mai wakiltar mazabar fomina ya amince da gabatar da wannan kudirin dokar zuwa mataki na gaba wato mataki na uku na sake karanta wannan kudirin dokar a karo na uku kafin tafka muhawara akan wannan kudirin dokar the promotion of proper human sexual rights and Ghanaian Value Bill 2021 is accordingly read a second time. Yes, leadership. Mahmoud Abdel Abdelmomin, Gaskia Plus News, Accra. Garin Salga na ɗaya daga cikin garuruwa masu cike da dabbin tarihi da al'adu a ƙasar Ghana. Amma kuwa ƙaura zuwa manyan birane tare da wasu faɗace-faɗace da yawan sabani, waɗanda mafi akasarin lokuta siyasa ke haifarwa na son mai da hannun agogo baya a ƙoƙarin da ake yi wajen tabbatar da ci gaba na wannan garin. Hakan ya sa wasu matasa sun shirya jerin wasanni irin na yankin Hausa. a su na neman farfado da martabar garin jerin wasanni dai da aka gudanar a makon da ya gabata a lokacin da ake shan bukukuwan sallar layya sun hada da waƙe-waƙen hausa da wasanni na kwaikwayo da kallon fina-finan da ake ɗaukan darussan rayuwa a cikin su da dai sauransu ɗaruruwan jama'an salga masu zama sassan faɗin ƙasar ghana da ma wajenta ne suka koma gida domin halartar wannan gagarumar bukukuwa Mubarak Muhammad Shuaibu da ya jagoranci kwamitin da ta hassasa wasannin ya zanta da Gaskiya TV inda yake cewa ko shakka babu kokarin da suke yi shine su zaburar da martabar al'adunsu na salga. Eh abin da yankuro na shirya wannan wasa kannin mun nan suna wasu wasanni kamar ba shi cikin alhadun mu Hausawa. Shi na me kaga yariya ta sa guntun wando guntun riga kamar tana tafiya salaranta ne shi na na duba na ce a'a wanga abin ga ya kamata in kirkiro wani wasa na al'adunmu wasan hausa in invite young boys su zo lokacin sun zo mai waɗannan wasan nan ce mu isar da sakonmu abin nesa na kirkiro wanga wasa kenan ya shiga don sun zo sosai wala sakon ya shiga kuma yanzu aka da nake magana da kan na bannan fm da ni kuma in musu godiya don sun zo sosai kuma ina fatan da ikon Allah kuma sun ji sakona wasu mahalarta da suka hada da al'umman salga da ma baki da suka isa kallo sun yi tsokaci wallahi shi na yi farci kwarai na yi murna kwarai da na ga jama'a da aka zo wannan invitation eh, first na h organization next year su efi eh, eh, wannan kuma batun movie na yi batun movie duniya ruka talent shirya abu ta da shi da na ga mutanen jama'a sun ji daɗi sun murna kwarai da aka kama su wanga abokin garin salaga idan na edge eh, eh, organizers next time if you wannan publicity eh, suna so su a musu gargajiya ne kuma da kama ya fi na dance dance club club da ake zuwa nan na shi ne best da wannan wasa dai mun ji dadi kuma mun gode mun yaba abin da nake da shi fadi kadan ne duk wanda ke son a join wanga taro ina da kyau kwarai ina bude ma eh, kananan yara hankali me shi na zaune maybe bai san ga talenti na ba amma wasan da aka yi kadan ga ya gwada da me shi kama ina so in koyu abin ga kadan kadan me shi ya koyu isa na ce na ce dai mun gode eh to godiya da muke muku don saboda kun zo kun bar garin kuma ya yi kyau garin kuma ya yi daɗi shi sa ba dogon magana da mu yi ba muna muku fatan alheri duk da kuke allah ya dinga kiyaye ku kuma allah ya kai mu sabon shekara sabon shekara ya fi aka ya balaga kamar ya yi yawa kenan shi sa na saya nan da in kara godiya ba dogon magana dan yi ba allah ya kara kiyaye ku allah ya sha kuma muna mai godiya to sai dai ana sa ran za a ci gaba da gudanar da irin wannan bukukuwa a kowace shekara domin karfafa dangantaka tsakanin al'umman yankin salgaɗen da ma bunkasa al'adunsu hamza adam gaskiya tv daga salga ghana a ranar laraban da ta shige ne shugaban kasar ghana na ado danko akufo ado ya kaddamar da bukin sake bude cibiyar tarihin tsohon shugaban kasar ghana dr kwame kurma wacce ta lakume kudi fiye da ghana sidi miliyan 30 da nufin ɗaukaka darajar tsohon shugaban kasar ghana na farko wanda ya shahara a fadin duniya akan akidarsa na fafutuka da kawar da mulkin mallakan turawan yamma daga nahiyar afirka shugaban kasar ghana ya ce wannan gwarzo kuma shugaban akidan haɗin kan kasashen afirka wato dr kwamin kurma ya yi rayuwa abin misali a tsakanin al'ummarsa kuma ya kamata a daraja tarihinsa yanda ya dace da darajarsa sabili da irin gagaruman gudunmuwa da ya bada a fannin 'yantar da kasashen afirka daga mulkin mallaka na kasar birtaniya da kuma sauran kasashen yamma akan haka ya dace a gudanar da ayyukan gyaran fuska da inganta cibiyar tarihi na tsohon shugaban shugaban kasar ghana dr kwame nkurma bayan wannan a daura da wannan cibiyar tarihi da ke akan babban titin atamils a birnin accra da ke daura da cibiyar al'adu na art center wacce ta hada da waton ɗakin adana littattafai na shugaban kasa da sashin hutawar baki da ɗakin cin abinci da zaurin 'yan mazan jiya na freedom hall da sashin atm na biya ko fitar da kuɗi na zamani a cikin wannan aikin sake fasalin cibiyar cikakken tarihi na tsohon shugaban kasar ghana an gudanar da gyare-gyare a kan kushewarsa da faɗaɗa sashin adana kayayyakin tarihinsa inda maziyarta zuwa wannan cibiya suna jin muryarsa da ganin hotunarsa har ila yau an faɗaɗa sashin tarbon baki da sashin shakatawa da sashin sayar da kayayyaki da sanya wata waka mai kama da na waton shararren benin nan na kasar dubai waton burj khalifa sai dai dai wannan aikin gyare-gyare na cibiyar tarihin dr kwamin kurma ya hada da kawata mutum-mutumin tagulla na tsohon shugaban kasar ghana wanda aka lalata shi a yayin yi masa juyin mulki a cikin watan fabrairun shekarar 1966 wanda ya kifar da mulkinsa sai dai cibiyar tarihin tsohon shugaban kasar ghana dr kwame kurma tana samun maziyarta kimanin 90,000 a duk shekara kafin bullar cutar sarkewar numfashi na corona a cikin shekarar 2020 kafin rufe wannan cibiyar na tsawon shekara daya domin samun sukunin gudanar da ayyukan gyare-gyare inda a halin yanzu ake sa ran samun ƙarin maziyarta da samun wato yawan masu yawon bude ido fiye da mutum miliyan ɗaya a kowace shekara sai dai shugaba kufu ado ya faɗa cewa gwamnati za ta gina cibiyoyin tarihi na mazanjiya guda shida wato wanda ake kira da big six da suka taka rawa a wurin samar da 'yancin kai na kasar Ghana a yankunan kasar Ghana daban-daban da nufin karawa kasar Ghana ɗaukaka da kasancewa cibiyar tarihi da yawon bude ido a shiyar kasashen yammacin Afirka baki daya. A nata bangaren 'yar tsohon shugaban kasar Ghana Dr. kwamin kurma waton Samiya nkurma ta jinjinawa shugaban kasar Ghana nadu don kwakufu Ado da aiwatar da wannan aikin inganta tarihi da samar da cibiya wanda ya dace da darajar Dr. Kwame Nkrumah. Today, I am so proud of Ghana and so proud of Ghanaians because we came together to do a good thing. Ta gode wa al'ummar kasar Ghana da tsohon ma'aikaci kuma masani na tarihi wanda ke bada tarihin ayyuka nagari da kuma wanda wato dr kwame kurma ya gudanar a yayin da yake akan mulki da kuma ayyukan da dr kwame kurma ya gudanar a fadin nahiyar afirka baki ɗaya da ma kasashen nahiyar turai da kuma wato irin gwagwarmaya da ya gudanar da ba da shawarwari ga wasu shugabannin kasashen afirka kafin samun 'yancin kai da kawar da mulkin mallakan turawar yamma daga nahiyar afirka wannan aikin ya lakumi kuɗi dala miliyan uku da rabi wanda Bankin Duniya ya ɗauki nauyin aiwatarwa a karkashin sashin gudanar da ayyukan raya muhimman wuraren tarihi da taimakon hukumar kula da raya wuraren tarihi na kasar ghana tarihi ya yi nuni da cewa gwamnatin sojin pndc na tsohon shugaban kasar ghana jerry john rawlings ce a cikin shekarar 1991 ya assasa wannan cibiyar tarihi a filin old polo grounds da ke da faɗin kadada 5.3 a wannan filin ne tsohon shugaban kasar ghana na farko dr kwame Kurma da abokansa na jam'iyyar cpp wayanda suka hada da kojo tsiyo da kwamla agbele gbedema da achi kisle hayford da krobo dusai dr kwame Kurma ya ayyana samun 'yancin kai na kasar ghana a ranar 6 ga watan maris na shekarar 1957 a gaban cincirindon jama'a da ke murna da nuna goyon baya na samun 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka na kasar birtaniya isa mai rago jibril abbas gaskiya tv plus a cibiyar tarihin dr kwamin kurma a birnin accra ghana yayin da damuna ke ƙara kankama manoma a jihar kano na kokawa kan rashin jari sakamakon matsalar canjin kuɗi da suka fuskanta a watannin baya Manoman dai sun ce wannan damunar ta riske su ne cikin mawuyacin hali na rashin kuɗaɗen da za su sayi taki da kuma magungunan ƙwari don fuskantar aikin gona. Sun ce a lokacin canjin takardun Naira sun shiga fargaba da gudun yin asarar takardun kuɗaɗen nasu, wanda hakan ya yi sanadin rushewar jarin da suka tanada don yin aikin gona. E gaskiya lokacin da rahin jarin nan ifara tun daga canjin kuɗin nan da aka yi. saboda canjin kuɗin nan ya taɓa wasu dai sun ɗan tattara sun ije to kuma ya zama musu in suka bahi ya zama asara kuma to lokacin da suka fito da shi kuma da aka kai wasu kuma dihe suka siyi abin ma da kuɗin nasu ba zai kai wannan abin da za su yi wannan ba kuma shine gaba ɗaya yana ma kan taɓa mu gaskiya saboda komai ta dalilin wannan canjin da aka yi komai ya zo ya yi tsada game da taki ma da muke siya ya yi tsada da maganin feshi haka na kwari da muke siya duk ya yi tsada ta dalilin wannan canjin kuɗi da aka yi ga shi irin ma da za mu siya mu zo mu shuka a gonakanmu duk ya yi kuɗi da yawa. Haruna Muhammad gwame manomi ne da ke ƙaramar hukumar dawakin tufa a Kano. Ya ce manoma da dama ba su yi noma ba a wannan shekara sakamakon rashin kuɗaɗe a hannu. Jari kan babu jari saboda an shiga matsala ta canjin nan. Canjin nan ya cinye wa mutane abin da ba kowa ke tunani ba. Allah ya sani wallahi kwandon lockdown da canji saboda lockdown an samu taimako daga makwabcinka na iya gwado dawa tiya uku ko masara ko gero ko shinkafa ya aika ma da shi gida amma wannan canjin ya zama na ba a taimaki juna ba kuma babu kudin a hannun mutane so da haka an shiga matsala mutanen da za su iya zama da abincinsu ya kawo su cikin damuna so abincinsu bai kawo su cikin damuna ba abincin ya kare saboda abincin za ka je ka gwada ka bawa mai shago mai shagon nan ya baka magi ya baka gishiri ya baka manja abincin za a gwada ka kawo mai daman shinkafa ma muna dan samun ta dai wadda tunda mu mutane ne na kauye ba sai mun ci shinkafa kullum ba tuwo ne kusan karfin abincinmu to shinkafa ba mu damu da ita ba amma dai duk wani abin da muke sarrafawa don tuwancin ya inganta to sai dai ka ɗauki masarar ka bayar a baka wancan abin so da aka jari kam gaskiya a wannan gabar wannan canjin kuɗi ya shigar da mutane cikin fitana ta rahin jari babu jari a yanzu magana ta gaskiya noma mai noma gona biyar to sai dai ya haƙura saboda kada ya ji kunya ya ɗauki guda biyu ko uku da zai iya gyarawa biyun kuma ya ba masu so in suna so su ma su su gyara. Dr. Abdulnasir Yola malami ne a fannin tattalin arziki a jami'ar dutsen jihar Jigawa ya ce karancin masu yin noman na iya zama babban barazana a tattalin arziki. Harkar noma a Najeriya harka ce mai muhimmanci sosai saboda muka duba za mu ga tana ba da gudunmawa sosai wajen ci gaban tattalin arzikin Najeriya. Musamman muka duba za mu ga kaso saba'in na kusan ayyukan yi da ake yi a Najeriya daga harkar noma suke. kuma sannan ko a kwata ɗin da ya wuce za mu ga cewa ita noma ita ta bada kashi 25 na contribution ɗin da ta bada zuwa gdp ɗin nigeria saboda haka zaka ga kamar gaban tattalin arzikin nigeria kaso 25 yana zuwa daga harkar noma ne amma ah, su manoman suna fuskantar barazara kala-kala a yanzu ah, musamman yanayi yadda gwamnati ta cire abinda ah, abin da ake cewa subsidy watan tallafi akan harkar taki wanda shine ginshiƙin harkar noma sannan da wasu abubuwan wannan ya jawo wa manoma matsala sosai kuma a kusa-kusan nan abin da ya sake addabar shi manoman shine rashin isasshen jari wasu dewa saboda yanayin fatara da kuma wasu policies na gwamnati da aka yi musamman harkar canja kuɗi da wasu abubuwa ya sa kamar jarinsu ya ƙare sun karyar da kayayyakin su sun siyar da su a farashi mai rahusa saboda su samu kudaden da za su samu su ci abinci da kuma hidimar yau da gobe wannan abubuwa da kuma abubuwa da yawa da suke faruwa kamar harkar cin hanci da rashawa an ka duba a yi gwamnati kamar ta yi policies wajen taimaka manoman amma cin hanci da rashawa duk ya shiga ciki za ka ga kamar shi kamar wheat farming program da abubuwa da shi babban bankin najeriya ya yi wajen tallafa manoman baya zuwa wajen su to wannan yana da hatsari sosai domin a yanzu za ka gani manoman ba sa iya yin noman wanda in ba sa yi hakan ya zai haifar da rashin aikin yi. Dr. Abdul Nasir ya ƙara da cewa matsalar rashin jari ga manoman matsala ce da ya kamata gwamnati ta mai da hankali domin gujewa faɗawa matsalar tsadar kayayyakin abinci a nan gaba. Anas Ramadan, Gaskiya TV Plus, daga Kano a Najeriya. Ziyara na daga cikin jerin abubuwa da mahajjata har ma da masu gudanar da umara kan yi a Madina kafin su karasa samaka a mafi yawan lokuta. Baya ga ziyarar rauda fiyayyen halitta ana ziyartar wasu wurare da annabi ya bar tarihi kamar Masjid Quba, Masjid Iblatani da filin Uhudu da rijiyar Gar, bishiyar Dabino da annabi ya shuka da makamantansu. a lokacin da muka isa filin uhud a ranar 6 ga zulhijja duk da dai an watse zuwa maka domin gudanar da aikin hajji mun tarar da ana zagayawa da wasu 'yan jihar kaduna inda wani ɗalibi abdulrahman muhammad da ke jami'ar madina ke zagawa da mahajjata ya bayyana tarihin uhudu wa inna insha allahu ta'ala bikum lahiqun nas'alullaha lana da muke a nan wannan ce makabartu shuhada ma'ana makabartar shahidai da aka kashe a ranar Uhud wannan kaburburan su shine kaburbura guda 70 eh, mutane guda 70 mutum 70 da ke wannan waje a yanzu haka wannan kaman da muke gani ba zai boyu ba akwai kaburburkan mutane guda biyu na farko shine nan guda biyu na akwai sai na Hamza bin Abdul Muttalib da kuma Abdullahi ibn Jahash ga sanan kabarin su a tare yake sannan kuma a gaba ga wani babban kabari can kato babba shine ragowar sauran sahabbai guda 68 wani damar jimillan mutanen sahabbai kashi a ranar yakin Uhud guda 70 ne guda biyu ga suna a nan guda 68 ga suna daga gaba wannan shine na ake cewa kabartar ash-shuhada kamar da muke gani sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana ziyarta wa'annan bayan Allah annabi sallallahu alaihi ya ce wa'annan ƴan uwanmu ne kuma wa'annan bayan Allah yakin Uhud ba zai boyi ba kamar ne Allah ba mu labarin shi suna mana ma bushara ne cewa da ni'ima suna bushara suna bana cewa ina ma za mu zo zuwa ga wannan irin ni'imar da suke ciki na aljanna Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su a takaice kenan. Shi ma Malam Abdullah masanin tarihi a Madina ya ba mu labarin rijiyar gar. Wurin da manzon Allah sallallahu alaihi ya ce Rijiya aljanna ce. Allah ya nuna ma manzon shi sallallahu alaihi sallam lokacin da suka taso a matsayin matafi ne da shi da tawagar shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya nayi mafarki zan tashi akan wata rijiya ruwanta ruwan aljanna ne sai ga rijiyar nan wadda ake kiranta bi'ru ghars bi'ru ghars wanda ya kirkiro ta kakannin sa'ad ibn khaythama wanda yake shine ya tarbi manzon Allah a quba'u wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya zauna a gidan shi wanda yake lokacin ta majalisa ne sa'ad ibn lokacin lokacinta ba tare da iyalai ba ko da iyayen shi yake akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba ma sayyiduna aliyu dan abu talib Allah ya ƙara mai yadda surikin manzon Allah kanin shi ɗanshi, shi masoyin shi habibin shi ya mai wasiyar cewa an Allah ya ɗauki amana shi a wanke shi da ƙwarya bakwai daga ruwan rijiyar nan wadda ake kiranta bi'ru gars a nan a madina garin manzon Allah gidan manzon Allah bayan ziyara dai sai zuwa maka domin sauke umara ko aikin hajji barka bashir gaskiya tv daga madina a saudi arabia